hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasashe daban-daban na cikin ƙasa Nijar to haƙiƙa kuna ganin wannan aiki da an kai a cikin birnin karofan yana tare da cikin ayyuka irin wanda shugaban ƙasa bazum mai nasara ya ba da izinin a yi tare da wakilai waɗanda adda adalci a cikin wannan aiki eh, wannan aiki da kuka gani yana daga cikin ƙarƙashin ayyuka wanda alhaji bazum mai nasara ya damƙa a cikin hannun alhaji mika na can kwarra na kwarra to shi ne adda wannan aiki wanda a ƙarƙashin bazum mai nasara yasa yana wannan aiki da sawa hannun shugaban ƙasa ya alhaji mika na kwara to shi ke gina wannan babbar kasuwa a cikin birnin karofan kuna ganin waccan katanga da kuke tsinka ga ta can da katafaren eh, katarfila da motoci manya-manya kuna ganin yadda aikin ya tahi ga can katangar da kuke tsinka ga nan duka aiki yanzu na ake ciki na ana kan yi ba a kammala ba ga shi na an yi komi za a yi har jandarmeri cikin wurin duk wani abu da ka sani za a gabatar da shi cikin wannan babbar kasuwa da aka yi a cikin garin karofan to ubangiji allah shi ba da iko a ƙare wannan aiki lahiya kamar yadda su alhaji mika da alhaji saraka eh, da alhaji umaru mai nasara suke kamawa a cikin tahiya ta gudanar da ayyuka na cikin ƙasa to ubangiji allah shi ba su iko kuma allah ya saka musu da alheri wancan dushar ce wacan nake cinka ko eh ga ta can ita ma duka an yi su babbar dushar cikin wannan ayyuka da Eh, alhaji mika an ka ba shi ga hannun shi saboda ya gudanar da shi lahiya to allah shi ba da iko dalila haka ake jinjina musu a cikin tahiyar su har da shato aka yi a ciki ga can kuna tsinka sannan ga wani gida da an kai wanda yake na shawara a cikin tahiya ta gina ƙasa da ake yi kuma gaba ɗaya wannan aiki da kuke tsinka sai da aka sa waya daga ƙasa aka biɗo tsakuwa aka daddale aka hahaɗa can ƙasa yadda duk abin da za a yi na ruwa ba za su caɓe kasuwa ba sai da aka yi haka nan dalilin haka ko miza ka yi in ka yi shi fi da to Allah shi ke biyan ka kuma duniya su ko su yi godiya gare ka Hakika karofan ta shiga cikin tarihin kasuwannin kasuwa ta zamani. Lalle karofan tana daga cikin eh, eh, garurruka gundumomi waɗanda za su yaba ma wannan mulki da ake yi wanda tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu ya aza turba bisa ga duk abin da bai ida ba to ba zon shi ida mai shi to gashi daga cikin waɗannan ayyuka suna daga ciki waɗanda za ku gani ga su wanda aka shirya wannan ribɗaɗɗiyar kasuwa a cikin birnin karofan kuna kallo jama'a idanunku su gani dukkanin ƙasa gaba ɗaya an shinhiɗa waya daga ƙasa kuma an kala ta duka an zuba to ubangiji allah shaba da lahiya kuma allah ya sa wannan kasuwa ta zan da arziki na karofan an yi hadda gidan da za a sa albasa kuma an ɗibga wata hanya wadda ke zuwa haccan jankadami wadda jankadama sun ɗebe ƙauna bisa ga yankan rairan da aka yau ga a can jankadami sai ka kai cikin gari ba ka da labari kun ga hanyar gatana ita ce an kayi daga gabas ga wannan katanga zuwa hajjan kadami ga ta nan kuna tsinka ka taɓariya hanya ga ta nan an ka tsaga to duka suna daga cikin waɗannan ayyuka wanda shugaban ƙasa ya sama hannu a cikin wannan shekara kuma gashi ana yi wanda alhaji mika yake gudanar suwa a nan cikin karofan dalilin haka dukkan wanda ke yaba aikin da ake yi bisa ga wannan babbar kasuwa da aka tsaga a cikin karofan to lalle ga shi dai daga labari har gani lokaci ya kai assalamu alaikum ga hinan dukkan gadodin da ake yi tun daga cikin buza har zuwa kuwa nan karofan sai ka zo ba ka da labarin ka zo cikin karofan sai in kaga kanka ciki to duka suna daga cikin abubuwa waɗanda